This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. sunana hawa Sharif tare nake da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 13 ga watan Afrilu shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanin labarai. Shugaban Amurka ya gargaɗi da kalma ɗaya mai karfi kada ga Iran a ranar Juma'a a daidai lokacin da duniya ke nuna ƙwarin gwiwa kan Tehran ta ɗauki fansa. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da na ƙasa da ƙasa sun yi gargadin cewa rayukan miliyoyin mutane a sudan na cikin haɗari haka kuma za a ji cewa hauhawar farashin kayayyaki ya taimaka wajen ƙara haifar da matsalar abinci a ƙasashen yammaci da tsakiyar afirka kanun labaran kenan a cikin shirin na wannan lokacin za ku ji cewa ƙungiyar dattawan arewacin najeriya ta ce 'yan arewa sun yi nadamar zaben shugaba tinubu a babban zaben ƙasar da ya gudana a bara ba maganar wai karba-karba ba tsakanin kudu da arewa a'a magana ne na duk wanda yake son ƙuri'un arewa ya zo arewa ya yi bayanin cututtukan da ke damun arewa a ga in ya san su sannan kuma yadda zai magance a jamhuriyar niger kuma dubban 'yan kasar ne suka gudanar da wani gangami a ran asabar din nan a harabar majalisar dokokin kasar da ke birnin yamai mun wuto ne domin mu nuna ma eh, suka da sai na ta yi na tsakanin yarjejeniyar da ke tsakanin kasar niger da kasar amurka an soke ta don mu nuna musu goyon baya mu tabbatar mu da duniya cewa mutanen duniya gaba ɗaya cewa muna bayan su da nufin matsalan ba ga sojojin amurka na su fice daga kasar makonni kusan hudu da mahukuntan kasar suka sanar da yanke hulɗar cibiyar ayyukan soji da amurka muna kuma tafa da wata tattaunawa da wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a niger din akan batun sallamar sojojin amurkan ga kasar ta niger sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da masu ran rahotanni da ke tafi kamar kowace asabar yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya tare da baba yakubu makere amma fa duk sai bayan an gyara zama an saurari kashin farko na labaran duniya. jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi raɗi da kalma ɗaya mai ƙarfi kada ga Iran a ranar Juma'a. A daidai lokacin da duniya ke nuna ƙwarin gwiwa kan Iran ta ɗauki fansa kan wani mummunan harin da Isra'ila ta kai a haraba ofishin jakadancinta da ke Damascus. Kada Biden ya faɗa manema labarai bayan wani jawabi kan manufofin cikin gida a wani taro da aka yi a birnin New York. sun dukufa wajen kare Isra'ila in ji shugaban na Amurka yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai. Za su goyi bayan Isra'ila, za su taimaka wajen kare Isra'ila kuma Iran ba za ta yi nasara ba. Kalaman na Biden sun biyo bayan irin wannan furici na goyon bayan manyan jami'an tsaron Amurka da na diflomasiya a cikin kwanaki da dama da suka gabata. Kuma na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin Amurka suka ɗauki matakai na tabbatar da daƙila ƙaruwar tashin hankali tsakanin Isra'ila da Iran ba su mamaye yankin gabas ta tsakiya a cikin wani yakin ba. A ɗaya bangaren kuma wasu kwamandojin dakarun kare juyin juya hali na Iran sun kutsa cikin wani jirgin ruwan dakon kaya a kusa da mashigin Hamas da tare da kwaci jirgin. Kamfan dillancin labaran Irna na ƙasar Iran ya tabbatar da kama jirgin ne bayan da wani faifan bidiyo da kamfanin dillancin labarai na associated press ya gani ya nuna yadda kwamandojin suka faruwa jirgin a yau asabar harin da jami'an tsaron yankin gabas ta tsakiya ya danganta da iran a yayin da ake ci gaba da samun takun saka tsakanin teran da kasashen yamma hoton bidiyo ya nuna harin da rundunar sojan birtaniya ta bayar da rahoto tun farko da hukumar kasuwanci ta ruwa ta birtaniya ta fitar wanda ya bayyana jirgin a matsayin mahukuntan yankin sun kama shi. A mashigin tekun Oman daura tashar jiragen ruwa ta masarautar Fujara ba tare da yin ƙarin haske ba. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da na ƙasa da ƙasa sun yi gargaɗin cewa rayukan miliyoyin mutane a Sudan na cikin hatsari yayin da duniya ta rufe ido ga ɗimbin buƙatun jin ƙai da ƙasar ke fuskanta. sudan ta yi fama da yaƙi na shekara guda wanda hukumomin jin kai suka amince cewa yana ɗaya daga cikin bala'o'i mafi muni a duniya hukumar lafiya ta duniya ta ce yaƙin ya haddasa asarar rayuka tare da mutuwar mutane fiye da dubu goma sha biyar kuma an kiyasta kimanin dubu talatin da uku sun samu rauni kakakin hukumar who christian lindemeyer ya shaida manema labarai jiya juma'a a birnin geneva cewa watakila adadin waɗanda aka sanar sun mutum ba duka ba ne. Har ila yau, muna sa ran za a samu ƙarin mace-mace a faɗin al'ummar ƙasar, saboda gudun hijira da ɓarkewar cututtuka da kuma rashin samun damar kula da wasu batutuwan kiwon lafiya. Bukatun lafiyar mata da jarirai da rashin samun abinci da ruwa. A cewar wani sabon rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta duniya ta fitar, a kowace rana mutane dubu ashirin waɗanda rabin su yara ƙanana ne ke barin gidajensu a sudan labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu najeriya inda ƙungiyar dattawan arewacin najeriya suka ce sun yi nadamar zaben shugaba tinubu a babban zaben kasar da ya gudana a bara ga wakilin sashen hausa na murya amurka a birnin tarayyar abuja nasiru adamu alhikaya da cikakken rahoton a matsaya ta musamman daga majalisar gabanin cika shekara ɗaya bisa mulki na tinubu a watan gobe kungiyar ta ce tamkar kamfen ɗin tinubu ya yaudari 'yan arewa da tsarin da ba shine hakikanin muradunsa ba in ya haye raga kakakin kungiyar abdulaziz suleiman ya ce yankin arewa ya kara koyon darasi don gyara a sabon zaɓe ba maganar wai karba karba ba tsakanin kudu da arewa a'a magana ne na duk wanda yake son ƙuri'un arewa ya zo arewa ya yi bayanin cututtukan da ke damun arewa a ga in ya san su sannan kuma da zai magance su to aka zo aka bullo da musulun musulun ticket ka kuma san shi dan arewa musulmin arewa inda ka kawo mishi maganar musulunci baya kuma sauran jayayya aka zabi Shi shine mu wannan kungiya muke cewa to yanzu gashi an yi kuskure dan arewa tunda mu ne muke muna magana da yaron su ne muka yi maganar cewa cewa 'yan arewan da suka yi wancan kuskure yanzu kan suna na dama don muna magana da su muka magana da talakawa kowa ya san kukan da ake a ƙasar nan a batun dan arewa ya shekara takwas kan karaga kafin zuwan tinubu abdulaziz ya ce sukan haska wa 'yan arewa ne abin da ya dace su yi don majalisar ba jam'iyyar siyasa ba ce. Ba ma bata gwamnatin wani don ba dan garinmu ba ne, ba ma kuma yabon gwamnatin wani don dan garinmu ne ko da bai daidai ba. Idan za a tuna ko lokacin da Dr. Hakim yake wannan mukamin da nake rike da shi yanzu ko sati ɗaya bai bi kafin ya karbi mukami a wajen gwamnati sai dai ci ciki ita wannan gwamnati. Kaga tun da ta fara ne ta fara sakanta da mummunan zare. Ka ji dalili kenan ba wai an yi zaɓaɓi ne ba ne lokacin lokaci ne in aka bari lokaci ya kure ba a yi magana ba za a shiga matsala kan ka'ida ya sa muka yi wannan magana amma mu ba mu ne muke nadama ba tunda mu ba mu ce a zaɓe shi ba ba ba mu da hannu wajen zaɓen shi hasali ma cewa muka yi ga ka'idojin da za a bi ba a bi ba mu muna cewa arewa ta yi kuskure ne wajen zaɓen shi ba kuma za mu bari a sake wannan kuskure ba. da yake martani kan matsayar dattawan mai bawa shugaba tinubu shawara kan siyasa ibrahim masari ya ce dama ai dattawan ba su mara wa tinubu baya ba masari ya ce yanzu dai dun me wata hamayya sai ya jira wani zaben a ga wanda jama'a za su zaba. Dan wannan mutum yana ba dan arewa ba dan kudu ne Allah ya ba shugabancin Najeriya ana ta yi mashi abubuwan da aka dama. Mu sani fa dukkanmu 'yan adam ne kuma dukkanmu tushenmu ɗaya yana ganin abin da mutane suke yi da soko manyan arewa ɗin yana ganin kamar yana neman ya wuce wuri amma dai babu komai lokacin zaɓe na nan zuwa kuma Allah zai gwada ikon shi su za su gane cewar mutanen arewa sun yi da na sanin zaben wannan gwamnati ko kuma ba su yi ba Ƙungiyar dattawan da a yanzu ke karkashin Farfesa Ango Abdullahi ta faro ne daga nazarin irin su marigayi dan masanin Kano Alhaji Mai Masule da marigayi Farfesa Paul Unongo da sauransu. Tsohon kakakin ƙungiyar Dr. Hakim Baba Ahmad ya yi murabus inda ya zama mai taimakawa ofishin mataimakin shugaban ƙasa Kashin Shatima. Nasiru Adamu Kaya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Nasiru Adamu da wannan rahoto masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sake sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu gasar fili ya shigo da ci gaban labaran duniya. sojojin ƙasar rasha sun isa jamhuriyar nijar ɗauke da na'urorin kariya na sararin samaniya da sauran kayan aiki a wani bangare. na ƙara ƙarfafa alaƙar tsaro da ƙasashen yammacin afirka da birnin moscow kamar yadda gidan talabijin ɗin ƙasar ya sanar a yammacin ranar alhamis a watan janairu ne gwamnatin mulkin sojan nijar ta amince da ƙara ƙarfafa haɗin gwiwar tsaro da ƙasar rasha bayan da ta kori sojojin faransa da ke taimakawa yaƙi da 'yan ta'adda a wasu ƙasashen yankin sahel a jiya juma'a ne rundunar sojojin da ake gani a matsayin magajiyar ƙungiyar sojojin haya ta wagna ta rasha afirka ta tabbatar da isa ƙasar Nijar ɗin. Kafar yaɗa labarai ta Tel Sahel ta nuna wani jirgin jigilar kayayyaki na ƙasar Rasha ya isa filin jirgin saman Yamai a daren ranar Laraba. Daga ƙarshe hauhawar farashin kayayyaki ya taimaka wajen ƙara haifar da matsalar abinci a ƙasashen yammaci da tsakiyar Afirka, inda kusan mutane miliyan 55 za su yi gwagwarmaya don ciyar da kansu a watanni masu zuwa. hukumomin jin kai na majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗi a jiya juma'a adadin mutanen da ke fuskantar yunwa a lokacin bazara na watannin yuni zuwa agusta ya ninka sa hudu a cikin shekaru biyar da suka gabata a cewar su kalubalen tattalin arziki kamar hawa farashi da rashin kayayyakin cikin gida su ne makasudar rura wutar rikicin wanda ya wuce tashe-tashen hankulin da ake fuskanta a yankunan. daga cikin kasashen da lamarin ya fi shafa akwai najeriya da ghana da saliyo da kuma mali inda kusan mutane 2,600 da ke yankunan ka iya fuskantar bala'in yunwa a cewar su a cewar hukumar samar da abinci ta duniya da hukumar kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef da kuma ƙungiyar abinci da aikin noma a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa lokacin da za mu yi aiki shine yanzu muna buƙatar dukkan abokan hulɗa su tashi tsaye don hana al'amarin ƙara taɓarewa daga halin da ake ciki a yanzu in ji margaret van der velden daraktar riko hukumar samar da abinci ta duniya a yankin yammacin afirka sakamakon karanci da rashin abinci mai gina jiki yana matuƙar tayar da hankali hukumomin sun ce a yin kiyasta cewa ƙananan yara miliyan goma sha shida digo bakwai 'yan ƙasa da shekaru biyar suna fama da matsanancin rashin abinci mai gina jiki a yammaci da kuma tsakiyar afirka labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a kwanakin baya ne ba zato ba tsammani aka ji mahukuntan jamhuriyar niger na sanar da umartar dakaran amurka da ke cikin kasar na su fice daga nijar din akan hakan nema na nemi jin ta bakin sheikh muhammad alhassan mai bayar da shawara kan harkokin addini ga shugaban kungiyar musulmin ta nijar kan koya suke kallon wannan lamari kamar yadda dai muka bi bayanan da su hukumomin sojan gwamnatin jamhuriyar nijar suka bayyana cewa da yarjejeniya ce wacce aka yi ta ba a kan ka'ida ba to wa'annan bayanai da suka fitar na kama kurakuran da aka samu tun wajen aka wannan yarjejeniya ita ce ta sa su suka fito da ƙudurin cewa a soke wannan yarjejeniya ita take tsakanin jamhuriyar nijar da kuma ita amurka ta aikin soji. na'am amma a sanin kowa ne za a ga a baya irin taimako gagarumi da ita gwamnatin amurka kan yi wa kasar nijar musamman wajen kayayyakin aiki irin na soji baka ganin yin hakan fara daya a iya ganin cewa ila kamako da biyu ko kuma da wata manufa ta daban to ko dai akwai eh, manufar mu dai ba mu gano wata manufar in banda wadda ita gwamnatin soja ta bayyana na rashin bin ka'ida wajen asasa wannan yarjejeniyar akwai kamar yadda kika ce abubuwa da yawa waɗanda suke nuna gaskiya gwamnatin amurka ta taimaka wa niger musamman ta hanyar kayan aiki na soja da tarwansu amma eh, su da 'yan ƙasa abinda suka dogara gare shi shine wannan bayanin da ita gwamnatin soja ta fitar na rashin bin ka'ida wajen aksasa wannan eh, yarjejeniyar da aka yi tun da farko rashin bin wannan ka'idar shine babban abin dogaro wanda ya sa mutane suka yi goyon bayan wannan soke yarjejeniya. Na'am, to a nan ban sani ba akwai wata shawara da kake ganin za ka iya ba su gwamnatin sojin Nijar game da ganin cewa kar aje garin neman gira a rasa ido misali? To, eh, su shawarwarin da muke ba su eh, muna ba su ne ta tsakaninmu da su. ba ta haka a bayyane ba to shine ya samu da abin da muke fata shine ya zama na wannan kudirin da suka dauka ya zama mana alkhairi eh, ya zama mu jamhuriyar Nijar alkhairi amma shawarwarin da muke ba su muna ba su ne eh, tsakanin mu da su. irin waɗannan shawarwarin da ba a bayyana su sun shafi wani abu ne da a iya cewa kila na tsaron ƙasa ba wani abu ne da 'yan ƙasar Nijar suke da hakkin su sani ba? eto eh sun shafi na tsaron ƙasa da kuma kamar gudanar da mulkin su abubuwa ne waɗanda 'yan ƙasa za su iya sani amma ne bai yi ba su 'yan kasan ban sani ba su ma a kota su shawarar da ila za a so a basu na ganin cewa ila hankula ba su rarrabu ba a dunkule a tsayu akan batu guda ɗaya akan wannan lamari? alhamdulillah 'yan ƙasa hankulan su ba su rarrabu ba kansu yana haɗe kamar yadda yake haɗa a can baya sabda suka fitar da sojojin ƙasar faransa to wannan haɗin kan da 'yan ƙasa suka ɗauka har yanzu suna a kan wannan haɗin kai Sheikh Muhammad Alhassan Nijar kenan a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho. Kuma har yanzu muna jamhuriyar ta Nijar, inda wasu 'yan ƙasa suka gudanar da gangami a harabar majalisar dokokin ƙasar da ke birnin Yamai. Da nufin matsa lamba ga sojojin Amurka da su fice daga ƙasar. gangamin wanda ya samu halartar shugabannin majalisar soja ta cnsp shine na farko da aka shirya don nuna kin jinin amurka don nuna kin jinin dakaran amurka da ke da sansani a yankin agadas ga dai abin da wasu su suka shaida wakilin namu silima mana barma madam aji fatima sunana ni ce eh, presidentin yan kungiyar mata mai gwagwarmaya don tabbatar da yancin kai na dindindin na kasar nishiyar mun hoto ne domin mu nuna ma eh, sukar da cnsp ta yi na tsakanin yarjejeniyar da ke tsakanin kasar nishiyar da kasar amurka an soke ta don mu nuna musu goyon baya mu tabbatar mu da duniya cewa mutanen duniya gaba ɗaya cewa muna bayan su kuma mun yarda da wannan Eh, wannan gudun da suka sanya gaba shi ya sa muka huto ranar yau don mu gwada musu karfin 'yan kasa da suke da shi kuma da gurin da insha Allah su ma yanda muka korar da Faransa Faransawa su ma sai sun yi waje sun bar kasan mu duk wani wanda zai zo ya zauna a matsayin shi na soje ya dora wani barikin tashi ba mu yarda da ita ba sai dai in kana so mu zama daidai daidai mu yi abin da ake ce ma hulɗa ta ƙasa da ƙasa bakin ita babu ba mu zama bawan kowa. Le Coordinateur Regional Conseil ba usman gara mun zo plus de cotisation muna goda ma duniya muna tare da senesre kudirin da suka dauki mun yi amana da shi mu muke da kasa wani yake muna barazana birema bai yi ba kenan ka gani ambasad na america za su zo ko jiragen su dawo ba tare da wata gamsashen takarda ba su zo su kawo mana tarnaki su zo su kawo mana barandana to wannan abun yau kan mage ya waye nigeria bremen ban mu yarda kenan wannan kwamban yanda muke kira ma mamburin senese su gaya ma mutanen amerika su bar territorial din mu in ba su bari ba daga yau daga nan mun tashi a garas da mu tai duk rezon za mu nemi mutane za mu tai a garis, mu zauna mu ga sai sun bar territorial mu eh, sunana habibu labo muftau shugaban kungiyar da ake ce ma da Niger muna cikin wani lokaci na ma duniya cewa kasan mu kasan mu ce kuma mu ne ya kamata mu yi magana da sunanta shi ya yasa kasashe da suke kasan mu ba da inci ba muka ce su kwashe kayan su bar mu kasan mu kuma muna da dama mu kulla alaka da kowace kasa ta duniya wadda muka san cewa za ta girmama 'yancin kasanmu za ta sa kasanmu ta zamanto ƙasa mai tsaro. Ima ya Ismail shugaban kungiyar matasa Alliance de Jean Patriot. Mun ba su dama shekaru da dama suna kasanmu sun ka soja sun ka kayan aiki a ce har yanzu terrorist wanda baya da wata experience ta yaƙi yana nan yana sha talakawa mu kai muka ce a'a in dai tsakani da Allah ba su zo ba don su taimaki ƙasar Niger da 'yan Nijar mun sallami Amerika mun gode da abu kokarin da suka yi amma gaskiya wannan haɗin kan da suka bada ba haɗin kai bane tsakani da Allah saboda har yanzu ana magani ne kai na ƙaba talaka wani gari bai kwana yadda yake so wani shanun shi ya sun bace saboda an sha mai kai shi yasa ne muka ce za mu nemi mutane tsakani da Allah wanda za su zo don su koya mu soja mu aikin da zai sa ɗan ƙasa ya kwana lahiya ya tashi lahiya ba da an sha mai kai ba An gaida Suleiman Mini Barma masu tsaro kada dai a shigar ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a duk da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mana intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma gaba baya kubu da shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ku makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba wasu muhimman batutuwa ne daga Najeriya da kasar Ghana. Wanda ya kai ga hukumomin kare hatsira na kasashen fitar da wasu sanarwa don jan kunnen mutane akan lamarin. A Najeriya kuwa batun yadda direbobin manyan motocin dakun kaya sukan ɗauki fasinja ne lamarin da yake a fili sabawa doka ne. Kan haka ne kuma a watan da ya gabata, hukumar Road Safety ta Najeriya ta fitar da wata sanarwa kamar haka. Bisa ga la'akari da muhimmancin gargaɗi game da amfani da tireloli wurin jigilar mutane a saman kaya a cikin motocin. Shugaban hukumar Road Safety na ƙasa a Najeriya, Cop Marshal Dauda Ali biyu. ya umarci kwamandojin sassa da su karfafa aiwatar da doka da kuma yin gangami akan haka a fadin kasar. Shugaban hukumar Road Safety ya bayyana hakan ne a wani lokaci da yake mayar da martani game da wani hadarin mota da ya afku a kan babbar hanyar Abuja zuwa Kaduna a ranar 18 ga watan Maris na wannan shekarar 2024. Hadarin da ya hada da wani tirela kira dab. ya auku ne sakamakon yawan gudu da daukar kaya fiye da kima da kuma gajiya na direba hakan ne kuma ya sa direban ya kauce daga hanyarsa ya fada wani rami a gefen hanya rahotanni sun ce hadarin ya faru ne da misalin karfe goma da rabi na safe kuma ya shafi mutane 172 kuma dukkaninsu maza ne da suka girma abin takaici mutane goma ne hadarin ya kashe yayin da aka kubutar da wasu 48 amma da raunuka a mataki daban-daban dangane da karuwan wannan mummunar ɗabi'ar amfani da hanya mara kyau cop marshal dauda biyu ya umarci jami'an da su fara aiki nan take lamarin da ya kai ga aikin sintiri tare da tsara cikakken ayyuka na kotun tafi da gidanka akan manyan hanyoyi masu muhimmanci a kasar ya zuwa lokacin gabatar da wannan sanarwa tawagar ceto ta hukumar road safety ta tarayya ta kammala kwashe waɗanda suka jikata zuwa asibitoci na st anthony da umar musa yar aduwa yayin da fasinjoji da hadarin ya kashe aka ajiye su a ɗakin ajiyan gawa na asibitocin da aka ambata har yanzu jami'an na road safety na ci gaba da kokarin bin diddigin waɗanda suka jikata a asibitocin domin ganin an ba su kulawar da suka dace idan muka leƙa ƙasar gada kuwa hukumar kiyaye ra ta ƙasar ce ta ba da muhimmanci ga masu gyaran tayar mota dangane da gudunmuwa da suke bayarwa wurin kiyaye hatsara a ƙasar. kungiyar 'yan taya ko kuma vulcanizers ta ghana avg a takaice tare da haɗin gwiwar hukumar kiyaye hazara ta ƙasa ta road safety sun gudanar da wani taron manema labarai domin yada dokokin kiyaye hadara ta ƙasa ta shekarar 2022 a unguwar tungar malam a birnin accra an gudanar da hakan ne domin sanar da jama'a matakan da ake ɗauka na rake haɗarin motoci masu alaƙa da tayoyi a ghana kungiyar ta 'yan taya a ghana ta yi farin ciki game da sabon aikin gudanarwa na hukumar rosaftin wani abu da suka dade suna ƙoƙarin ganin an aiwatar da shi tsawon shekaru goma sha biyu da suka gabata kungiyar ta abg ta yi alkawarin gudanar da shirye-shirye na yin aiki tare da hukumar bisa ga tsarin doka wacce ta dora wa hukumar road safety ta yi aiki tare da kungiyoyi da aka sani don yin rajista da ba da izini na ayyukan kare hanya ga masu fasahar gyaran taya ko vulcanizers ko kuma wasu masu aiki da fasaha daraktan dokoki bincike da biyewa dokokin kwame kujuya a tuwa esquire ya bayyana cewa al'amuran taya sun kasance damuwa ga hukumar road safety ta ghana kuma sun fara rajistan masu aiki da fasaha kamar masu gyaran taya da sakawa taya iska daga watan fabrairu na wannan shekara ya ce dole ne wanda ke aikin gyara ya sami kayan aiki da hukumar kula da ingancin kaya ta ghana ta amince da ingancin shi tare da ba da izini an dai shawarci jama'a da su nemi wuraren gyaran taya da hukumar road safety ta amince da su saboda matsalolin kula da tayan to za mu ci gaba da bibiyan irin waɗannan labaran don amfanin masu sauraro da kuma neman rage yawan ran ababen hawa a ƙasashenmu masu tasowa. To kafin da mu dasa aya a wannan shiri bari mu kawo muku muryoyin wasu 'yan Najeriya da suka bayyana jin daɗin su a daidai lokacin da kamfanin jiragen sama na Air Peace ya yi jigilan farko daga Najeriya zuwa London akan farashi mai ra'usa wanda ake ganin zai sa sauran kamfanonin jiragen sama na kasashen waje su masu rika karban farashi mai sauki daga Najeriya zuwa kasashen su. Sunana Hadiza Danu ni ce CEO din kamfanin shirya tafiye-tafiye 712 Travels da ke Abuja, nigeria. gaskiya ba abin da zamu ce wa Airpeace sai dai godiya lalle muna alfahari da su muna tunkawo da su sun yi abu da ya kamata suka karyar da farashin zuwa Ingila daga Najeriya da zaki gani farashin na da tsada sosai yana tafiya daga miliyan uku zuwa miliyan hudu for economy yanzu kuma price ɗin da zaka biya for business class kenan so an sa wa mutane sauki kuma za su ƙara ba student ɗalibai kenan 15% off daga kuɗin tickets ɗin so gaskiya sun samu mana sauki muna fata fatan wa'yansu jirage su ma su fara zuwa wa'yansu kasashen kin ga in muna da carriers daga Najeriya sosai da suke zuwa wa'yansu kasashen wayannan international carriers za su daina exploiting mu yanzu in kin duba in ba tafiyan da ya kama dole dole ba mutane ba su cika wani tafiya ba so wannan abin da airfield suka yi ba karamin kyautata mana suka yi ba ba karamin kokari suka yi ba da suka samu wa matafiya sauki a nasa bangare kwararre a fannin sufurin jiragen sama kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum malam baba yusuf ya ce wato maganar fara hada-hadan daukan matafiya daga najeriya zuwa london da jirgin airfield suka fara 'yan kwanakin da suka wuce da kuma tunanin kalubale da za su fuskanta daga bangaren ko gwamnatin ingila ko kuma ma'aikatocin jiragen sama na ingila din abin da nake gani shine gwamnatin najeriya dole ita ma ta dau mataki na kokarin tallafawa kamfanin jiragen airfield ganin cewa ba a ci zalunta ba kuma ba a nemi a dakile 'yancinmu mu a matsayinmu na najeriya da kuma 'yancin jirgin a game da yarjejeniya da ke tsakanin najeriya da kasar ingila akwai abin da muke kira bilateral air agreement wanda yake yarjejeniya ne na haɗin kai da taimakawa juna na harka hada-hadan jiragen sama a nan ne kuma zamu dasa aya har sai sabon mako idan allah ya kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen hausa musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba ya ko makirri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To da fatan an dawo lafiya da haka ne kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi raɗi da kalma ɗaya mai ƙarfi kada ga Iran a ranar Juma'a. A daidai lokacin da duniya ke nuna ƙwarin gwiwa kan Iran ta ɗauki fansa kan wani mummunan harin da Isra'ila ta kai a haraba ofishin jakadancinta da ke Damascus. Kada Biden ya faɗa manema labarai bayan wani jawabi kan manufofin cikin gida a wani taro da aka yi a birnin New York. Sun dukufa wajen kare Isra'ila in ji shugaban na Amurka yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai. Za su goyi bayan Isra'ila, za su taimaka wajen kare Isra'ila kuma Iran ba za ta yi nasara ba. A ɗaya bangaren kuma wasu kwamandojin dakarun kare juyin juya hali na Iran sun kutsa cikin wani jirgin ruwan dakon kaya a kusa da mashigin hamas da tare da kwaci jirgin Kamfan dillancin labaran irnan na ƙasar iran ya tabbatar da kama jirgin ne bayan da wani faifan bidiyo da kamfanin dillancin labarai na associated press ya gani ya nuna yadda kwamandojin suka farar wa jirgin a yau asabar harin da jami'an tsaron yankin gabas ta tsakiya ya danganta da iran a yayin da ake ci gaba da samun takun saka tsakanin teran da kasashen yamma masu sauraro da haka ne kuma za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci sai kuma idan allah ya kai mu da daddare wato karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarki lahashin da ya taya ni gabatar da shirin sai fiona nan dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. A washe muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an ji ku.